yawa abin da nake so kuma shi ne forest factory is very important in determining fundamental news and others an so yaya za ka yi kuma ka sami irin wannan bayanan ta forest factory na ɗaya shine kasance kana da adireshin forest factory sannan sai ka nemi browser kamar wannan to in ka zo za ka zo ka yi sace misali ka ce forest da email a ga wannan web address din sai ka sace yana kokarin bude mana web page din kun ga bude mana web page din ba so na daya malam abin da ne mana magana malam usman yana so ya a dan sake bayani akan forest factory to yasa na ga ya dace mu sake dan reviewing din sa ko na farko shine wannan shine website din www.forestfactory.com in kai sacin insa zai kawo ka wannan web page ɗinsu so na farko shine wannan shine a logo su ko in kana so ka ko a wani page kake in kana so ka dawo home in ka danna nan misali lai sai ina broadcast page kun ga ya kai ni broadcast page ko in kuka kalli nan za ku ga slash brokers ko php to ina son dawo home ko ina danna nan zai da da ni pejin farko na a wannan yana kan lodi ne kun ga ya kawo na pejin farko ko ala muna gani su wannan kuma scanner ne na farko scanner ne yana scanning din yadda kasuwar take tafiya wa satin pips haka and the groups change too. Like uh, in the next six hours or something like that thing. Eh? So if you like za ka iya zuwa ka shiga cikin nan kowanne nan dan wannan alama ne nan akwai wani abu a wajen ne. In ka ga beat ne know, za ka iya canza shi to another thing differently. You gane ko ka kai shi acts or something like that. So what we're after here is that bari mu fara da forum. An then Forum in ka zo ka danna nan zai baka dama more especially idan kai you are a register member in ma you are not a register member you can still have access sai dai sometimes idan kai posted din wani abubuwa ba lalle ne su kasance ba so a forums din muna da directories me directory shine ana so a taimaka maka ne a sauƙaƙa maka bincike na farko in kana so interactive trading interactive me ake nufi kenan inda za mu tattauna ko a yi muhawara wasu so in ka shiga wannan room din currently dai akwai trades kamar abubuwan da ake magana a kai na 484 kuma replies akan waɗannan abubuwan dubu uku da a nan miliyan uku da adadi ko something now shine suka yi reply akan wannan abubuwan da aka magana a kai sai na biyu kuma akan trading system an yi posting din abu dubu biyu da ɗari tara da arba'in da ɗaya sannan kuma wanda suka yi reply akan abu abubuwan miliyan ɗaya da adadin su an gani sannan akwai kuma trading discussion kana so ka samu kaɗan discussion ne a game da trading ɗinka ga abubuwan da aka posting a kai sannan ga wannan suka yi muhawara a kai ko suka yi reply sannan akwai platform technology shi ma ga adadin ga wannan so the, the same thing in akan broker ne kana so ka san something about broker if you enter here you see many abubuwa trading journal why why to kaga is very important sannan all forums last reply to nan kuma duk waɗannan ɗin da wannan kaga ai mana categorizing din su ne so a kuma duka abubuwan da aka turo recently su ne a nan za ka shiga ka ɗan gangare in ka danna nan zai lead ɗinka zuwa wannan pejin ci gaba wannan kuma hot rate wanda kuma abubuwa da suka yi kamari ko a cikin group din da sauransu so likewise idan ka zo nan shi ma duk the same thing an gane wanda aka yi laifin da sauransu so a zoomin yanzu ina so in shiga interactive trading na danna nan pejin zai gobe to a shi ma interactive sun akwai wai menene the swamp shi ma an ka shige shi wani waje ne da za ka je ka tattauna something related to sai nan day trading ideas misali duk dai ga nan da abubuwan da kake bukata gan analysis in ka shiga nan zaka ga irin analysis na su gan misali bari mu gwada shiga mu gani kun ga yadda gane yake kun gani wani an ba forest yawa na gane shi a annan almawa kwata ne shirin su to you come here and learn many things about gan analysis kai ma ka iya bada naka contribution kuma ka ji me mutane suka ce gani gaskiya kafin ka zama gan analysis gaskiya tafiya ce mai tsawo amma ka mai da hankali ne still judgment kuna gani so currently dai akwai peji tun daga ɗaya har ɗari uku da sha biyu an gani to in za ka iya bin su maybe ka je next page ko na danna nan to lead me to the next page kun ga next page ko in ka ɗan danna ta za ta Data e Bluetooth sosai ka ganta baro baro. So yanzu wani zai ce wannan ai doesn't make sense. It makes sense. Seriously, it makes sense. Duk lokacin da ka zama kai wannan matakin babban gaskiya sai an yi da gaske. <laughs> So that's it. Dala muna fahimta? Ah, so bari mu koma ba tun da are not just after we are technical trader but we are like abin da nake yi trend trend analysis traders so we just go and find that sai ka nemo forum wanda yake magana akan abin da kai kake ko kaga day trading ma it will help you go. duk sai ka zo ka dan duduba ka ga me mutane suka ɗan tattauna game da wa'insu abubuwa bari mu gani kuma misali ka kasa gana abin saboda suna da raka iya cewa control f sai ka zo ka ce fine ka gani fine train analysis ka ga babu inda yana nan da za ka ga ya zama kuri mutum da babu sai mu je mu duba Ka ga wani yana nufin support resistance level and chart ko su duk rules ne na bari mu shiga dai traders trading ideas su wannan ideas ne wanda mutane suka yi maganganu a kai to kai ma haka iya shiga ka yi naka muhawara an gani da sauransu so in duk ka dudduba waɗannan duk dinne suke nufi duk sun yi magana a kai a ƙasa an gani so za ka iya komawa baya an gani ka iya komawa baya and you, know, you take your time and read so that you digest. Okay? Same with that one number. Same with that. mun fahimci nan ko zai iya komawa baya kuma aka iya zuwa ka shiga other rooms ka duba ka ga so next in a treat, ma za ka iya ganin treat chat? an gane ta ganin currently sau trade da suke tafiya currently kaga kamar wannan life trade life account ne so ga wani nan ya riga ya sayar da wannan kuma amma yanzu yana minus 1p 1p kenan ko so ga wani shi ya yi wannan ya yi bai din wannan kaga duk abu ɗaya ne ko amma wannan shi bai ne wannan kuma sell ne duk shi ne da gayan ko saboda ga sunan sanin ga sunan sanan wurin zuwa za ka iya duba ana ah, ka ga a waye yake dan da kumari haka za a wannan page din wanda yake da kumari ina ganin ne a can sama ko Shi ne akwai 24 ko na yi yawa kusa da yawa 20 Da za ka iya za ka danna nan sai ka shiga ka ga ka ga shi waye ka ga a genome member ya yi joining nema ma last two years sannan last online ya dan kwana biyu baya kan kasuwa daga indonesia kuma yake gani network ɗinsa da sauransu so ga trade ɗin da yake ciki currently equity ɗinsa da waye duk za ka iya monitoring a nan to ta nan ma aka iya gane irin wayan da suke son su yi puppetry ka iya gano performance ɗin mutum ka iya zuwa ka bi shi in kana da ra'ayin haka hmm. ina da trade report in ka danna nan har da trade report ɗin sai ke nan na game da trade ɗin sai you take your time go to it ina so ne ku ɗan yi zama familiarizing ne ba kawai kallon fundamental indicator ake ba ana yin abubuwa da yawa ana za ka iya samun coach mai kyau wanda zai taimaka ka samu abubuwa wanda suke da lokaci suna amfani da shi a nan sosai kun gani so misali mu je trade graphs kuma ga graphs na trade din ne sannan trade list ga trade list din sana ko kun gani wannan za ka iya kamar yadda ɗazu na nuna muku wannan ko kaga ta nan directly za ka yi amfani da dukkanin weaknesses na wani kai kuma ka iya ɗorawa daga nan sannan balance in kana so ga balance in ka daga lokacin me wannan balance yake nufi shine misali ya taho da balance ɗinsa initially ya ɗan samu kaza kaga karuwa zai dinga yi ko karuwa yake ko ya rabu in waɗuwa ce rabuwa ne kaga nan karuwa yayi nan da yake kaga minus wannan ko wannan karuwa yayi wannan ma karuwa to haka har zuwa inda yake currently so kuma gayan is junior trader da sauransu from abun nan so subscribe from da sauransu so go back mom and see wannan live account ne shi live account ne kai ma aka iya sa wannan nan kun ga forest factory yana da girma ko ba kamar yadda kallon da muke masannan bane su nan kuma aka ce har da ma ana gani nan kaga mazuma mutum wayan da sauransu match ne life account shi ma ka gani su za ka iya ta biyu wannan based on returns ne based on percentage kaga wannan percentage of returns kusan dubu biyu da wani abu shine high haifa kuma daga IC market yake broker mun na an gani daga broker mu yake wannan gani kaga bari mu duba is it junior member ya zarga ma ya zama member daga junior ya shiga member so I joined last year ma ne joined gani so gudun wannan eh, kamar junior member wadanda su suke promoting mutum su suke ya depend a contribution da kuke bayarwa ka gani da kuma ba wai jima ba ka gani tun lokacin da na rijista ina gani tun lokacin da aka ɗora aka nuna musu na rijista 2015 ni ba ma yau ya dai kawai shiga duba kalenda ɗina da shi kos ɗina ina gani duk da shige ko guda hudu ne ko sautin da ya shi ne ba wai lallai ka rijista ba za ka iya amma in ka rijista kai contributing it will add credit to your profile so nan za ka iya duba report ɗinsa kamar yadda muka duba na bago ko za ka ga gani sannan adadin trades ɗin da ya yi graph ɗinsa kuma graph ɗinsa sama take ko ba ta taɓa yin ƙasa ba ko so trade list za ga trade ɗin da ya yi sauransu ka gani ina ganin kamar ma da robot yake trading saboda ribar yan madaidaiciya yake asarar ma yan madaidaiciya sannan daga wacce ƙasa yake hmm? na wajen ok ina aiki yawa ba shi ba daga poland ne sauransu so you can in misali kana so ka san shi waye ma sosai gani za ka iya ɗaukan wannan je ka yi googling ko kowaye maybe a social media da sauransu har iya samun samara ka iya online wanda yake so ya joinin kawai da da ok lokacin da ya joinin ko date din da ya joinin da wani kuma subscription ɗinsa saboda a nan din za ka iya subscribing to someone to da ya subscribing to su ne wa'yan nan su da muna ganewa so yanzu mun gama da trade ko za mu je news sai mu danna nan as news mun ga news din foreign news ga sunan ko so kowanne kai last al zai leading ɗinka zuwa ciki can misali golwaye da sauransu za mu iya danna an ka danna shi zai leading ɗinka zuwa ga inda news ɗin yake sannan ga kuma ƙasa waɗanda suka ɗan yi commenting a game da news ɗin sannan kuma in kana so ka samu cikakken link din da source din sai ka danna zai leading ka zuwa wancan website so everything is easy mun gani sai ka samu lokaci ka karanta yanzu mun bar forest factory muna ina cnn inda aka saki ainihin main news din kenan bari mu ba so mun gama da ko sai inda muka kusa ko yau ido so shi ma nan African Voices in association with Glow Unlimited. Now, you'll be forgiven for not. magana wannan danna da ne ga wani page ya buɗe ba har sun samu kuɗi da ni so that's the that's what they call adsense an if a click or something zaga me kai glow ingila ko something like that advertisements kai musu to ina ina kokarin in dakatar da wannan sai na danna shi kawai sai ya buɗe mutum to har sun samu kuɗi da so that's how business Hmm. modern businesses so nan wajen zan iya zo an na danna nan kan kalenda sai zo in ce ah, na today yake today today one today go na yake na sama yawa sai ka danna nan to shi zai baka iya na yau kawai iya na yau kawai zai dauka in kuma ka shiga ciki kana neman let's nan this week tun daga monday zuwa yau in ka danna nan duk zai kawo maka Allah muna gani month ne ka danna nan in yesterday ne last week last month da sauransu so now we are moving into what today ko sai mu danna today so kun ga ga fundamentals din da muke da su ne an gani an sassake wa'annan ko tsora wannan kuma yadda na yi muku bayani a baya na ce muku wannan is previous in ce previous wanda aka saka na wancan last month ne so wannan month din kuma an yi forecasting kaga wannan mai yake nuna karuwa zai go gdp na canada zai karu so idan aka saka idan har ya karu din to is good for canada amma in ya rabu abuwa is bad for canada so sa na ce muka in kuma kana so ka samu cikakken bayani na game da shi sai ka zo ka danna wannan folder kaga zai bude ko in ya bude na farko zai nuna ma source ta ina ake sa za ake sako wannan labaran kaga statistic of canada ko in ka danna nan zai editing din ka zuwa website bari in right click sai danna open in another tab ko kuma misali measure akan me aka ce change in the inflation adjusted value of all goods and services produced by the economy mun yi wannan duk kun sani ko so sai kuma effect sa. sai kuma release sai kuma next release sai kuma why traders care me yasa ka damu da wannan bayanin sai ka ce it is the broadest measure of economic activities and the primary gauge of the economy health sannan kuma akan kira shi da suna gross domestic product idan ka gama nan nan kuma ga na baya da aka dan sassaka wannan kuma these are related news about it so za ka iya kai closing ka gama nan kun gane so ba ko ni da nake gaya muku wannan ba komi na sani a nan ba ni dai wanda suke da muhimmanci ina yawan kula da su wanda kuma na gama ba ne amma yana da muhimmanci zan shiga ta nan in karanta me effect ɗinsa waye da sauransu sai in saurare shi kamar yadda yanzu na buɗe wannan kaga ga website ɗin statistics na canada ko su za ga suna yin yare kamar ga english ga faransanci ko ni daɗi na da ƙasar kenan suna ba kowa haƙƙinsu so a kan yanzu za ka ka gani tun kafin ka saka ka karanta na baya ka san me ke ciki da sauransu sai ka san me za ka wani action za ka ɗauka an gane so mun gama da kalenda ko so next akwai market in ka zo ka danna wannan market ba din shi kuma zai kawo ka inda chat take a nan kai ma za ka iya analysis ɗinka da waye da sauransu a gani a ga yadda kasuwa take misali euro usd ne ko currently in ka zo kan chat din za ka ga mai ke tafiya euro usd kun gani behavior ɗin da yake kaga abin da yake so ko da ka je can ɗin ma za ga duk the same thing ne chat ɗaya ne ko amma wannan da yake 4 hours ne in ka mai da shi 1 hour shine zai baka exactly irin namu kun gani so bari mu je gani kana kallon wannan kaga are they not alike so duk abu ɗaya ne so, so you can use this one to do many things also your analysis ka gona is just line sai ka zo ka ɗauka ka ja trend line ɗinka misali daga nan muke ta yi ko wannan zai iya zama maino misali ka iya zuwa nan ka ja mejo bayan ka gama za ka iya kai posting ɗinsa so ka gama gama da wani misali kana so ka yi horizontal ne kaga wannan wajen ai kaga muna da mai resistance ko nan ma kaga muna da support ko nan muna da mai currently kaga wajen ne ina ganin ya fasa yanzu muke jira retracement din ɗinsu da sauransu ko so in ka gama za ka iya sannan akwai indicators ma in ka zo ka danna nan za ka ga gansu an gani za ka ga gansu da sauransu close sannan setting za ka iya shiga ka yi waɗansu configuration settings so sauransu so just take your time kar ka damu da wannan ka iya wanda dai yake gaban gaban ka mt4 ko in ka iya to duk wannan web based ne duk za ka zo ka ga ka iya su sosai insha Allah so that's for markets gane sannan kuma a ƙasa da session ɗin nan wannan wanda muka sa a kan chat ɗin ko wannan section din so shi ma ga shi nan a currently muna ina london section very soon za mu shiga kuma american section so sai kuma su ma suna da brokers duk wannan abin da yasa suka kawo nan saboda su ma kasuwanci yanzu kaga kana amfani da su amma kana biyan su baka biyan su amma akwai tendency na wani lokaci ka iya zuwa nan danna wannan broker in suka aka yi leading suka yi leading ina zuwa wannan brokers website din za su samu certain percentage na wannan lead din da na yi musu da kuma in ma na buɗe account dole su samu wani certain percentage an gani dazu tenants suke dan surviving advertisement din da sauransu to nan wajen za su iya gaya maka based on su ma tunaninsu ko kuma nasu rating suna ganin cewa a cikin wa'annan this that is open life demo account contact ko kuma za su gaya maka cewa wannan kamfani headquarter ɗinsa yana wannan kasar kaga a cyprus ya kike a yankin europe ko so kuma ya buɗe 2009 sannan regulatory authority a baya na ce muku in brokers ɗin suka cutar da ku ko something like kun rasa wanda za ku kai ƙara to irin nan su ne kaga sun yi rajista da ic no isic sai sannan fca so any of these things idan dai har za ka shiga nan misali bari in shiga tana in samu registration number su sai in tura ma wayannan mutane email to za su san yadda za su yi sai magana su a mai dama da aiki ba otherwise sai dai ko kai kawai kake da problem sannan suna da lazy different type of uh, trading platform har kwaya ɗaɗɗaya zuwa shida sannan maximum leverage ɗinsu is 500 uh, is to 1 sannan minimum trade shine 10 unit ko they can accept sai kuma suna charging spread as 1.7 which is a real account ko da sauran spread din su da shi nan sai kuma support da sauran su in ka zo ka dan kama nan ina ganin ka wasanni sai owanda ko kowaye sun in ka dan bincika zuwa kasa duk zaka ga forex traders wanda suka yi partnering da su ba su kaɗai ba ne za ka iya ci gaba da tafiya da ƙasa daga ga mo waɗanda na yi si mo ko eh eh inda ka ci gaba za ka za ka iya ganin su a cikin so that's it about brokers misali barin gwada jarraba ɗaya na danna nan kun ga inda zai clicking ɗina ko kun ga har sun dan samu wani percentage ka gani na wannan lijin ne musamman ma zan buɗe account zai kasance suna da wani percentage na wannan abin da action din na ɗauka so yanzu da fatan dai mun fahimci duka wannan dalil nan kuma kawai kana so in ka rajista kana so gani ta kamar ni yanzu na danna nan kawai profile dina zai buɗe ne profile dina a yi da sauransu rubon kanu waye waye da sauransu so duk da currencies dina da menene dina da kaga a lokacin ina trading da instafall da my updating din broker din na jima mu so da dan wani sa ina ganin ga wannan post din da na yi just of recent na wani abin nan ya yake da suna bari da kun gan shi shine wannan kasuwan da na yi forecasting tun ran Juma, a tun litinin kaga tun daga nan ina ganin na nan wajen na yi forecasting musulmi ce in dai nan faɗan ta bana ayyuwar sakowarta na abin ina ganin zuwa nan wajen na sako idan da za ka kalli layin ko in ga gashi nan ko ce nan na sa rajistan dina zon dina wannan kuma sako zuwa su kaso yanzu tana son wani a ranar to nan muke hedin shi ne tura a group da sauransu to kai ma za ka iya duk irin wannan abu ba wani abu ne kuma based on analysis din da nake ina koya muku duk shi ne ne amfani da shi trend analysis kun ga wannan line da na ja ya ce nan wajen farashi yake harin zuwa nan wajen farashi yake harin zuwa za ku ga kamar ba wani abu ne sai kun fara shiga ga ashe abin da muka yana da matuƙar tasiri so that's what da muke wannan move din na ce in ta yi haka da ta zo sama nan muke hari su sama amma in ta zo nan in ta za ta iya dan dakata ta koma ta yi supporting nuna nan wajen maybe ta sako ko kuma ta wuta da ginin ta biya ta koma so whatever the case dai focus ne so let's continue mun dan fahimci wannan abu inda mun fahimta malam usman kai kai tambaya ne da fatan dai allah ya sa duk mun gane gaba ɗaya ba ka an gama nan kuma waje ne na lockout misali ina so in fita kaga na yi lockout ne ko kaga you have successful lockout na koma dole kaga na shiga sai time kuma ina so in set lokaci zan iya match automatically kaga wannan ya dan canza mun ina so in bar shi a mai plus one na ce ko plus one shi ne lokacin zai dinga detecting din na kan kwamfuta ta kaga ya detecting ko sauransu wani lokaci ko kana neman abu kasa sa za ka iya zuwa nan kawai ka yi sacin ɗansa sai ka zo nan ka yi sacin ɗansa ka gani in ka zo laisi kana son ka nemo laisi usman usman wa ainihin yi wanda sunan sunan a kayan rajista ne da me yi username ɗinka eh, to in ka zo nan dai za ka iya sacin ka samu abu to da fatan dai mun ɗan gano yansu abubuwa dai haka so yadda za mu yi installing ɗin indicator a trading platform ɗinmu duk ɗaya yake da expert advisor watan robot kenan so amma za mu yi magana akan uh, indicator so na farko shine kamar yadda zan turo muku shi a whatsapp za ku sauke shi akan computer ku idan kuka sauke shi za mu samu something like this kamar indicator ko folder sai in double clicking akai in buɗe idan na buɗe misali wannan indicator nake son dora akan trading platform dina sai in zo sai in right click sai in zo sai in yi copy sa haka sai ya kulla wannan folder sai in je kan trading platform dina sai in clicking akan kaga ya bude mu so the next thing shine sai in je wajen file sai in danna files sai in zo open data folder sai in danna kai idan na danna kai ya bude sai in zo mql 4 an gane sai in double clicking dan in bude to idan na bude tunda indicator nake so in installing akan trading platform ina sai in je kan indicator in kuma robot ne akan expert advisor zan sa in kuma template ne akwai na template shi ma duk dai da sauransu sai in danna indicator sai in zo nan sai in yi right click idan na yi right click zan zo gefe inda babu wani abu sai in right click kaga ga me face ko ina danna face already dama ina da shi akan computer sai in ce da yi min overwriting ɗansa Gwamnan gan shi har ya shigo ko so bayan haka sai in zo nan sai in danna nan sai in closing kenan ko so yanzu ta yaya zan yi dora shi akan trading platform dina sai in zo kan wannan navigators ko sai in danna sai in zo wannan scroller din sai in scrolling din sa sama har sai na ga indicators kun gan su nan sai in right click akan indicator sai in refresh saboda wannan abin da na saka ya ƙara su so bayan na yi refresh sai in zo tunda muna so mu saka session ne a nan ko sai in duba session ga shi nan sai in yi right click sai in ce attach ga dialog box zai bude irin wannan ko sai in zo in danna wannan allow dll import in tabbatar da na danna wannan so idan application ne wanda dole sai na sassaka wayansu input zan iya zuwa na in gyaggyara amma game da wannan bai da wannan abubuwan iyakacin abin da zan yi sai yanzu in danna ok so na danna ok ya kamata a ce yanzu ya ƙara so kun gan shi nan kun gan shi nan ko session ne zan iya zan iya zan iya misali dan rufe shi a haka an gane so kaga na ga kowane session ɗina complete ko da sauransu so me question ɗin na gama fa in na zo kawai i will just carry this eh, place it here ka kawai nan na wannan tabbatar da wannan is abin nan ka gani sai eh, kawai nan na okay it will be placed mun gane yadda ake sa indicator yanzu idan abin expert advisor ne shi kuma in ka zo nan misali kana da shi already ka kwako shi ka tabbatar da kafin ka zo nan ka riga ka kwako so in ka zo nan misali sai in buɗe wannan folder sai shiga expert advisor wajen sa robot ga duk wayannan robot ne wanda already na dan sassa su akan computer suna ma amfani da su an gane so sai na pasting din su kamar yadda na yi a technical indicator sai in zo nan misali kun ga wancan na nemo menene indicator na refresh ko so wannan karan sai in zo kuma nemo expert advisor sai in yi refresh so misali ina so in sa expert advisor akan wani chat misali wannan chat din an gani akan wannan chat din bari in ciccire waɗannan right click sai in ko ina so in sa misali wannan expert advisor sai in kama shi sai in zo mun sai in sake shi sai in zo command dina shi wannan kun ga ya bambanta da mutum ko to sai in zo ga shi allow dll ina danna nan sai in ce okay za ga ya bayyana kun gan shi nan wajen shi ne ya bayyana inda a ce ina kan intanet ne za ga ya bayyana kamar yadda wannan yanzu yake wannan ne ko wannan kamar yadda wannan ya bayyana amma wannan shine ainihin expert advisor wannan kuma parameters din da yake ɗauke da shi ne an gani. su wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan ɗan iya nuna muku na game da wannan amma you should keep on research an gani. you learn more than I know